waɗanda ba sa so al'ummar mata wanzu a ban ƙasa waɗanda suka ɗauko gabaran ƙarar da al'ummar arewacin Najeriya sun kai wani mummunan hari a ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina. Wannan harin yana ɗaya daga cikin mafi munin hari da aka taɓa kaiwa a jihar Katsina domin kuwa ana zaton cewa harin ya ritsa da dfo 'yan sanda da kwamandan sojoji da ke kula da yankin. Mun sami wannan rahoto ne daga shafin Arewa Intelligence kamar da suka wallafa kamar haka. Harin ta'addanci a Jibiya yau an wayi gari da asuba barayi masu garkuwa da mutane sun yi diran mikiya a garin jibiya da ke jihar katsina an ce hatta dpo da kwamandan sojoji na jibiya barayi sun harbe su har lahira harin da ake ciki kenan ku kira mutanen garin jibiya ku tabbatar suna cikin mawuyancin hali mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ka sani cewa 'yan ta'adda sun waiwayi jihar kana asali muna fatan allah ya kawo musu mafita na alheri Haka muka sami wannan rahoto mara daɗin ji daga shafin Arewa Intelligence. Jihar Katsina dai na ci gaba da fuskantar munanan hare-hare daga 'yan ta'adda, musamman yankin jihar Jibiya. Ko a satin da ya gabata, 'yan ta'adda sun kai hari wani yanki mai suna Daddara, wanda suka kashe mutane da dama tare da kone, gidaje da rumbuna, sannan mutanen garin suka hijira ya zama na garin babu kowa a ciki sun gudu sun bar wannan gari wannan shine iya abin da muka samu na rahoto idan wani bayani ya biyo baya insha Allahu ta'ala za mu kawo muku a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan hari waɗanda suka ji raunuka ubangiji Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma aka tashi hankalinsu ya Allah ka amintar da su ka yayi mana wannan musiba ka kama da ƙarshen wannan bala'i wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh